da sauraron tashar NTA Hausa. Kamar kowane mako a daidai wannan lokaci da muke kawo muku shirin gani ya koriji wanda ni Aisha Abubakar Muhammad zan gabatar. Shirin gani ya koriji shiri ne da yake kawo muku daɗaɗɗen rahotanni domin ilmantarwa, nishaɗantarwa da kuma faɗakarwa. Ku biyo ni don ganin irin rahotannin da muke da su a wannan mako. na farko a wannan makon rahoto ne na musamman domin za mu ga yadda aka gudanar da bikin ciroman labaran zazzau wato bikin na na aisha muktar shehu tare da angonta ibrahim garba ku biyo ganin yadda wannan biki ya kasance birnin zazzau ya kasance makil da jama'a daga sassa daban-daban a inda suka yi tururuwa gidan Ciroman Labaran Zazzau, Alhaji Muktar Ibrahim Shehu, domin shaida ɗaurin auren ɗiyarsa na Aisha Muktar Ibrahim tare da angonta Ibrahim Garba kaso bayan biyan naira dubu ɗari a matsayin sadaki, sai babban limamin masallacin Locust da ke Zaria ya ɗaura auren. Jama'an musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar yadda waɗanda suka fi kusa da waliyi da wakili sun ji, waɗanda suke nesa su ji, wakilin ibrahim ya nemi abin da aka wakilto shi na auren aisha waliyin aisha ya aurar da ita ga ibrahim wakili ya ansa zai kai masa nawa ne sadaki dubu ɗari an biya jama'an musulmi mu shaidan aure tsakanin aisha da ibrahim ya sa mu yi farin ciki da wannan aure haƙoƙin da aka sani na auratayya allah ya bashi ikon sauki ita kuma allah ya ba ta ikon yin masa biyayya bisa koyarwar masan allah sallallahu alaihi mai girma kuma mai martaba sarkin zazzau allah shi kare shi da lafiya حبلنا من أخطائنا وتحياتنا آمين وجعلنا للمتقين إماما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you. a daga bisani waɗanda suka halarci ɗaurin auren sun shawarci ma'auratan kamar haka al'amari na aure al'amari ne na gaskiya wanda ita ta kawo mu ga yadda muke aka zo zamantakewa namiji da mata wanda akwai hakkin juna a kansu a kowace kowanne cikinsu ya ɗau hakkin ɗan uwansa da mahimmanci ala sha la albarka shi miji ya gane cewa wannan sunna ce na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka wannan sunna na shawara su zauna lafiya kuma su yaƙuri da juna aure akan yi shi ne dindindin sai mutuwa ka raba kuma su haƙuri da juna kuma kar su riga ɗaukan surutun waɗansu mutane daban wanda yake da hali ya aure in ya aure ya yi koyi da sunan manzon Allah wanda bai da shi kuma ya ta yin azumi zai zama dandaka kariya gare shi haka kuma iyayen amarya da ango tare da 'yan uwansu na cike da farin cikin ganin wannan ranar sannan kuma sun shawarci amarya da angon ina farin ciki sosai matuka to tarbiyya dai shine duk abin da ya ce mata ta yi inda bai kauce ma addinin musulunci ba ta yi da ladabi da biyayya alhamdulillah assala wa shukru lillahi min rabbil kulli shay'in yau ana farin ciki ne sosai na yi matuƙar farin ciki da Allah ya nuna mu wannan rana yau ina gode ma Allah subhanahu wa ina kuma ƙara godiya Allah ya kara Allah ya ba su zaman lafiya lamari na aure ba na aure ba komai sai an hada da hakuri haka ina fatan ubangiji Allah shi ba su zama lahiya shi kare aikin shaidan tsakanin su amarya da ango sun nuna irin farin cikin su da ganin wannan ranar na ina ma Allah godiya da ya nuna mana wannan ranar ga baki ɗayan mu daurin auren ya sami halarcin shugaban hukumar gidan talabijin ta ƙasa wato NTA Yakubu Ibn Muhammad manya-manyan ma'aikatan hukumar tare da hakimai daban-daban na masarautar zazzau duk wanda yake zo mu zauna ya ce zo mu bata ne saboda haka mahimmancin abin da za su lura da shi shine dole ana tare a bata dole ana tare a samu rashin jituwa to amma mahimmancin abin da za su yi la'akari da shi shine dole su yi da juna kar kuma su yarda wani ya shigo cikin harkarsu don suka yi haka da yardan ubangiji za su zauna lami lafiya fatan amarya na na aisha muna miki fatan alheri daga nan tashar nta hausa dukkanin waɗanda suka halarci wannan taro allah kuma ya mai da kowa gidansa lafiya amarya da ango allah ya baku zaman lafiya ke kuma na na aisha a kula da tsafta amma muna fatan kazanta kazanta ba ta shara ba allah ya kawo zuriya ɗayi ba masu albarka sai kuma rahotonmu na biyu wanda zai duba akan wani taro da tsofaffin ɗaliban makarantar arabiya ta goron dutse da ke jihar kano suka gudanar domin tunawa da juna da kuma ganin irin tallafin da za su ba wannan makaranta domin ta ƙara zama tafi yadda take a yanzu ganin wannan makaranta suka yi har suka kawo inda suke a halin yanzu ga rahoton ginshikin rayuwa babu wani abu da za a ci gaba in dai har ba ilimi haka zalika an ce in ka ba mace ilimi kamar ka ba al'umma ne ga baki daya hakan ne ya sanya makarantar mata ta arabiya da ke goron dutse a jihar kano ta shirya taronta na tuna da tsofaffin ɗalibanta domin zumunci bibiyar makarantar da kuma duba akan wace gudunmawa za su bada domin taimakon makarantar tasu wadda ita ce tushensu muna tsofaffin ɗalibai akan ƙoƙarin da kuke yi wajen taimakawa makaranta kuma muna tabbatar muku da cewa insha Allahu za mu ba da irin taimakon da za mu iya muku haka muna kira ga al'umma musamman masu hali a mai da hankali a kan tallafawa makarantar ilimi kusan shekaru hamsin kenan da aka kafa makarantar ta arabiya ta mata wadda makarantar kwana ce wadda take yaye malamai mata a wancan lokaci wanda take da fannin arabiya da na boko kafin daga bisani aka kara fadada ta zuwa karin fannin haddar alkur'ani wato tafizin qur'an kasashen yammacin afirka a nan aka fara hadda dan ba zan manta ba kwalik din mu akwai yan ivory coast akwai yan benin na kenan akwai yan niger kasashen duniya daban-daban wanda suke bakake wanda a kasashen su babu makarantun addini a nan duk muka wato haɗu muka karatu da su mu ba abin da za mu ce da goron dutse wallahi sai godiya ga Allah dan sosai da sosai so mu yanzu mun zama larabawa ma za mu ce kuma ba da kowace makaranta za mu alfahari ba mu fara farahan wasu ruran wallahi sai da goran dutse ko ya arabiya alhamdulillah qur'ani ya bashi tarbiya zai zama yayi excelling a kowane bangare babu wani kashi da zamu nuna kuma Allah ya taimake mu duk inda muka shiga muna gwagwarmaya da kabilu daban-daban na na Najeriya har da duniya ma gaba daya domin a wannan makarantu muna zuwa international conference a tashiyar institutions dinmu muna kokari mu je mu na larabcin mu je mu na turancin yanzu haka lasiya na je Dubai na yi conference na larabawan ne gaba ɗaya. Wasu daga cikin shugabannin makarantar sun yi jawabi tare da nuna farin cikinsu na ganin wannan rana da kuma yadda ɗaliban nasu suka kai. Ba abin da zan cewa Allah ɗalibai na sun zama mutane kuma yadda Allah ya ɗaukake mu Allah ya ɗaukake su. Fata na ga mai duka yadda ya ɗaukake mu ya ɗaukaki wa'annan ɗaliban nawa to Allah ya ɗaukaki zuri'arsu. Ci gaba yana nufin cewar me za ka iya yi daga zuciyarka bayan ka yi karatu amfanin ilimi a gidi shi ne ilimi idan ka yi karatu za ka yi komai ba ilimi ba shi da amfani da gurinka saboda kuma mu a yanzu mun gode wa Allah mun kowa yara shekara da dama yanzu mun gansu sun yi ilimi sun kai wani matsayi alhamdulillahi kamar yadda kuka ji a baya kasancewar makarantar ta yaya dalibai da dama waɗannan su ne 'yan ajin shekara ta 1991 wato 1991 chapter Allah isa ɗaukaka tafi yadda take Allah kada ka kaskantar da wannan makaranta kullum so muke Allah ka sa ta sama wallahi ba abin da ban ku ni a yanzu ni ma na taka step din malama kuma ni komai ma ina burge ni a cikin makarantar nan da malaman da ɗaliban da ita kanta makaranta komai masha Allah. Kowa gida lafiya yadda muka yi taron na Allah ya kuma tara mu da alheri. Ubangiji Allah ka maimaita mana. Alhamdulillah yau dai mun yi farin ciki abinda muke fata shekara da shekaru ya faru yau Allah ya haɗa mu. Mu muka fara wani abin daga iyakacin chapta ɗinmu 1991 amma daga baya ga yadda Allah ya yi abin 'yan shekara arba'in ma da suka fita baya yau gashi mun haɗu da su inda zan ce sai dai in fara gode wa ubangiji Allah da ya sa muka zo muka yi wannan taro kuma har zuwa yanzu karshen sa muka ganshi shi lafiya muka gama lafiya duk abubuwan da aka yi ta yi a nemo wannan a ce wannan wannan ya doji wannan ai ta yi ai ta yi aka yi ta haƙuri Allah ya kawo to bukata ta biya dama bukatar ita ce ta ayi wannan taro lafiya a gama lafiya kuma alhamdulillah mun duka Allah ya nuna mana Allah kuma ya tabbatar mana da alheri Allah ya mai da kowa gida lafiya Allah kuma isaka da mai martaba sarkin Kano da alkhairi an yi kaɗe-kaɗe da raye-raye domin nishaɗantarwa da juna an ci an sha duk da nuna farin cikin wannan rana masu kallo kun da ga kun ji irin abubuwan da suka tattauna da kuma abubuwan da suka gudana a wannan makaranta ta gauran dutse kunga irin manya-manyan mutanen da wannan makaranta ta yayi da kuma irin shugabannin da suka shugabanci makaranta mu ma a nan muna musu fatan alkhairi da kuma ɗorewar wannan zumunci nasu na makaranta arabiya ta gauran dutse da ke jihar kano masu kallo da sauraron tashar nta hausa kafin shirin gani ya kurji ya ci gaba bar mu ɗauki wannan saƙo a takaici. Lale marhabin da tashar gidan talabijin ta NTA Hausa tauraruwar tasha 'yar zamani. A tashar NTA Hausa mun kware wajen tallata muku duk irin hajjar da kuke cinikayya a kai da sauran nau'ikan sana'o'i da kuma kware a kan su don samun karuwar riba da faɗaɗar arziki. Ina masu buƙatar a haɗa musu bikin naɗin sarauta. Taron suna ta wannan tasha mai alfarma. tabbas yanzu nesa ta zo kusa a shirye muke mu bi ku duk inda kuke don cika muku wannan buri naku saura da me garzaya zuwa tashar gidan talabijin ta nta hausa don more wannan gara basa tuntube mu a shalkwatar nta da ke area 11 garki abuja tashar nta hausa alfaharin al'ummar arewa jama'a ga wata dama ta samu. Tashar gidan talabijin ta NTA Hausa ta tanada muku shirye-shirye masu kayatarwa na musamman domin ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantar da ku. Za ku iya tallata hajar ku ko wasu ayyukan da kuke gudanarwa. Har ila yau kuna iya tallata bukukuwan ku na aure. Suna. Ko naɗin sarauta. Don haka ku garzayo sashen tallace-tallace na tashar NTA Hausa da ke haraba babban ofishin NTA a Area 11 Garki Abuja. Ko a tuntube mu a lambar waya kamar haka. Sifili bakwai sifili, uku bakwai, biyar tara, biyu shida, uku hudu. Ko a wannan sifili takwas sifili, shida biyar, tara shida, shida biyu, shida uku. barkanmu da dawowa sai kuma rahotonmu na ƙarshe a wannan mako inda za mu duba a kan sabuwar shekarar 2020 Mabiya addinin Kirista sun fito da yawan su don kwana da shekarar 2019 sannan su yi murnar shigowar sabon shekarar 2020 a yayin da mafiya yawansu suna guraren bauta domin gudanar da addu'o'i na musamman da fatan alheri da shigowar shekarar. Fasto Peter Balogun na Cocin Citizen da ke nan Abuja ya ja hankalin mabiya cocin nasu da su kasance masu yawaita addu'o'i don samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan shekara da muka shigo. Set A sakonninsu daban-daban mabiya addinin Kirista sun ce za su buɗe wani sabon babi na rayuwa da bauta wa Allah. Jajircewa da juriya zai taimaka wajen samun ci gaba a kowane ɓangare a wannan shekara. masu kallo da sauraron tashar nta e hausa duka-duka a nan muka kammala shirin gani ganiya kuriji na wannan mako sai a tara mako na gaba domin ganin wasu daɗaɗen rahotanni kuma kofar mu a buɗe take gare ku ko kuma mai son ya ɗauki nauyin wannan shiri a madadin waɗanda suka taimaka shirin gani ya kori ji ya zo gare ku ni aisha abubakar muhammad nake cewa a kasance da tashar nta e hausa a kowane lokaci.